amma fa na ji daɗi. Matsala fa dama laka wajen ka tafi. ma abin da na isan aji na wa shikenan sai ki dinga dauka kina mun amfani da shi ya sai recharge card zan amfani da shi ki gama Luda kina gidan saurayin ki a waya ke rashin kunya ta ta kai ga ina waya ki zo kaina kina mun faɗa mun irin wa'annan maganganun ban gane rashin kunya ba gaskiya ce na faɗa na sai kati na aje kawai kin kama kin ɗauka ni shikenan ba da man sai abin aje sai ki dinga daukan mun kaya na ko dan kina ganin ke yaya take shikenan ba an ɗauka din an ɗauka kuma ba na son abin da kike min gaskiya ya ishe ni. To ina ma abin yake? Ban gane ina abin. Wani matsaci tsoron yaki ne yake ba Eh matsiyacin. Ke naki mai kuɗin ya sai miki ya bai Shi yake bani. Wallahi shi yake bani. Kati na kika ɗauka wallahi. Kati na kika wallahi. Wallahi ka cire min mayafi na. cire mai ai dan kunnen kunnen ki ma na bane ki je ki cire mu in haka amma kira ki ai mayar miki zan da shi ni fa na bakin dauka kin kira wani katon saurayin ki an kira shi me yasa me sai miki kasi ya sa miki a waya ba sai na zaki dinga daukan min kina amfani shi mun shiru ko miki shegen duka haka me zaki mun haka kika ce dan kina yayata kina ganin ba zan iya hada jiki haka kika ce ki daina duka na ki daina duka na ina ganin girman ki ne saboda abin da umma ta gaya in ba dan haka ba wallahi tallahi abin da zan miki sai kin yi mamaki rama zaki shikenan ni ba ni da dama abu saurayi na ki zage shi ni baki bani na huta ba kuma abin hannu na baki bar shi ba tunda ba kya suna da shi ki daina taba min abu na mai na Tsakani fa da Allah, shi ya sai muke kawo miki mai. Ki zage ni kawai. Ni da zage yake. Magana gaskiya. Ko sun ku yaki da ke ni ko? Ko? Ni daga saki ne na min irin haka ba na so gaskiya. To a rama kika aje kati naki hadda zan dauka. Ban gane. In ban da rashin kunya. Akan kujina na aje kuma kika daukan min kati da. Wallahi daukan min kati kika yi ko kin zaci ban ganki ba lokacin da kika fito kina waya. Shi me yasa garin naki bai turo miki kati ba? Yan soyayya yake son yi da ke sai da kati na? Sauran na ne gardi? Ba gardi bane mu

to ki haƙuri kin ga in mace za ta ba ma shi kin ga faɗa za ta yi Kin yi sa kike da riko ne wai kin aka baki haƙuri baki aiki. Na ki tashi bane? To ki ce kin haƙura. Ba za a faɗa. Dan Allah. Ki haƙuri. Ah. In ka ci ni ma sai in siyo miki wani to ki ce kin haƙura. Kin wallahi umma ta kusa dawowa yanzu. ko ki sake ni ko zabga miki mari ɗauki hannunki a ciki in matsala ki ke sai ta ba ki haƙuri ta ba ki haƙuri ba za ki ci ba ni ya kike son to miki yanzu Wasu na kiyar mun rashin kunya kike zagi na. Ai baki tana da zaki zo ki ban haƙuri ko? Har hannu kika sa kika da ke ni na da ke ki. Kama ni kike fara kokawa. To ki da ke ni shi. Ki haƙuri. Ki na ji to tashi da kai na ji na ce miki ko kin haƙura umma ta zo ba za ki bari ta gane ba ki ce mun mani kin haƙura ai ko fushi kike ki Ina mu? Na gajiya. Na gajiya. An zo lafiya. Lafiya lau. Alhamdulillah ya magabata. Wallahi sai na lafiya lau. To Allah. Yau sabu. Ina ta cewa zan zo zan zo kuma Allah mai ni babar gashi sai yau. <laughs> Allah sarki. Wallahi. Allah ya taimaka. Amin amin. Allah ya taimaka. Barin turo ta. Ai taimaka. Amin amin. ta samu tarbiyya da kyau to amma ni abin da ya bani mamaki shi ne, ga na shiga ban ji ta mun maganar mu da ke ba an yi kin mata maganar nan kuwa na mata amma dai gaskiya ni na faɗa mata kuma makaranta ne da su to ai ba haka ya kamata ba shi sai mutum magana ba kenan amma da kin mata kin tsaya kin gwada mata ni abin da na gaya miki na san za ta mu gani gaskiya fa ina son karatu to wai karatun nan ba mu da mun gama magana ba ko ki tunanin ki misali da wani da yake miki a gidan ku idan kike je gidan ni ba zan yi miki a wani ba to me amfanin auren in na aure eh na yi shi ya ga ya ga kara ni kuma haka nake yi ah, to ya abin ne na ga yana nema ba kafi ne ni ga yana nake ba su da ba su biyuwa ba su uku amma yanzu in ya in dai kin mutu magana ya kamata a ci ta an yi magana ko ba gaskiya in haka ne kaga yanzu ba mu koma ah. sai ka mata magana sai a ɗaura auren ni yanzu ba a daura ba mu koma sai mu je kanka magana mu bar shi dai a yadda yake so din Allah ya sa ya zama alheri Allah ya sa kan shi ne fa alheri ba shi kenan ba shi fa wani ba amma yanzu me kike zina ce Allah ya sa hakan shi ne ba alheri

gaji yake da gina mana bari ba muke a samin Allah gaji yake da gina sai mun yi wa a gobe za ta ranar ta da kamar ya rashin tabbas sai sun yi tunanin kana da abu kuma sai abu ya zo daga gada sun ga ba sa abu da suke tunani ko sai kai sun canza kai kaga duk wannan magana ya wanda nake shirke shi ne kada ma ka taba kawo ni a gani kada kawo ni kana ne ya kace to fatan Allah ya saka alheri idan push je. Ya. Cuma cerita pasal ni. Ni buat dia pun dikit selesa ni. Agak ni. Ya, mesti dah ni. Oh, nama dah insya-Allah. Buat benda ni. Insya-Allah. Sinar. Bagi cerita mama. Dan lain. Ah. Dah To ni da gaskiya ina jira. Wallahi ina kewan ka kasa. Yamma. <laughs> Ah! To shi kenan. ma ka ika ji ta dan ana ce to tana nan ba za ta zo ba anti ya kamata ki rike girman ki kin ga daidai gwargwado ina baki girma kuma sannan anti ni ba ke na ce ina so ba kanwa ki na ce ina so sha'awa amma ke gaba ɗaya na fuskanci ba kya kwan Wanda ke ra'ayinku bai zo ɗaya ba ita talaka take so kamar ni ke kuma mai kuɗi ke so Allah alhamdulillah. inda kuma ba so kike ki zama manna ilil ba rashin kunya zaka mun rashin kunya zaka mun inda in tana nan da Allah ai mata ai mata magana na zo to ba za a faɗa ba da wani zura hannu a aljihu sai sun kwabo baka magani shi sai sun kwabo Allah ne ike yin sa na sani da shi da babu daga Allah na sani ai ni ma na je islamiyyar na sani kuma ba za ta zo ba na ga ta yadda za ku ci gaba da soyayya inda ina na Ka wuce ka bar mana kofar gida. A'a, kafafuwa na ne suka kawo ni. To ka ja su tafi. kai ni ba. Ka ja su su tafi. ko kuma ka zo a raba gadon gidan da kai kaga wannan mai sifa ƴan toto abu dus da ke sai tsinannen faɗin rai Wannan yaron abba? Saurayinki abba. Eh me miki? Kin ga cin mutuncin da wai fa ina yin waya. Yanzu ya same ni. Wai ina kike? Nace kina gida. in kira na ce to bari in gama waya hmm. shi ba ruwan shi da wani waya da nake kawai in kira ki shi abban wai dai eh ke karshe ma cewa zai da ke ni duka kina yayata zai da ke ki zan bai gari. ba shi da hankali ne Shi na je gidansu na zagi kanwarsa ma zai ji daɗi balanta na yaya ta uwa ɗaya? Ina nake ganin girma na. Bari in ji. Bari in ji. ku shirya na tsaya hada sha'awa hada da malam saurara wannan irin abu ne dan Allah dan annabi ko ku zo har gida ka dinga zagan min yaya kai zaka ji daɗi idan ne maka haka a gidanku ko kanwarka idan na zaga zaka ji daɗi ballanta na yaya ta uwa ɗaya uba ɗaya tsakani fa da Allah abin da kai mun ban ji daɗi ba hada neman ka da keta abin har ya kai haka dan Allah dan annabi har gida ko da yake ba laifin da kuma ne laifi na ne Kin gama? Na gama. Tsora ki jiyan da aka Duk wannan abin da ta je ta gaya miki, in ƙara maimaita miki ƙarya take, ya yi kima ƙaryaciya ce. Ban gane ƙarya. Na shigo, ina zuwa nan na tarar da ita tana waya. Tashin farko yadda na saba girmama ta na tsuguna anti ina ni na gajiya. Amma tana buɗe baki sai ta ce min ɗan ana ce. Ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba. na nuna mata ba fa ita nake so ba kanwarta nake so sannan kuma shi arziki na Allah ne idan kina tana ganin tana takama ita sai mai kuɗi ke ba wannan ra'ayin ne da ke ba sai dai ban sani ba ko ta canja miki ra'ayi yanzu to kin ga ta je ta same ki ke kuma kin fito ke ma kin daɗa loda akan abin da ta yi kuma ban san ki da wannan ba ban taba ganin faɗan ki ba amma yau kin fito ni kike wa faɗa kai Ni gaskiya ce mun tai ka ci mata mutunci ka zage ta har ma dukan toye ma kake neman fa kai. Duka ba al'ada ta bace. To kai a gwar. mun ta wuce. Ranar kin ce yanzu za ki yi magana. Shi yasa na ce yanzu sai na zo na ji wacce magana zan yi da ke. Haka ne, amma bari na shiga cikin fitan. Gaskiya rai na ɓace ki wallahi. yanda kika fito da ɓacin rai bai kamata a ce kin koma da shi ba. A'a, zan shiga bari zan dawo. Allah kake shiga da Haka da. Idan tutu iyayen shari har an je an yi mai shari. Allah so ita wannan din tana amfana karatunta. Ba ke ba. Kullum falalau falalau da waya a kunne. Ƙaryar banza ƙaryar wafi. Yanzu haka ma can waje don binuwe za ki je ki aure. hamdan kasiran tayyiban gara fi Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan rana mai cike da farin ciki mai cike da albarka wacce kuma ba mu taɓa mantawa da ita ba da ni haƙi ah, Allah ya kawo mu alƙawarin auren mu kuma mun shigo gida ɗaya inda ke wanda na san halin a waje kuma kin san halina a waje amma akwai halayyar mu da ba wanda ya sani a cikin dare yake wanda a cikin gidan nan dole sai mun nuna ta to abin da nake so da ke shine ki bude kirjin ki ki dauki hakuri ki saka a ciki ni ma shi zan dauka in saka a cikin raina saboda zaman mu yi aure da sabuwar rayuwa ce mu bude kin gani na san da abin da zan gaya miki a riga an gaya miki a gida na san dole za a yi miki yan nasiha to abin da ya kamata kawai shine yi na yi barna na bari duk abin da matata take so ni na ɗauki alƙawari zan yi duk abin da mijinki ke bukata ki masa wanda baya so kawai ki bashi ka zama na aure yake saurin kuma ban ma ubangiji ya ci gaba da tafiya da mu inda ya kamata yanzu abin da ya kamata ne shi ne ya tashi mu jini mu alwala mu sallah ka mu roki Allah mu gode masa kamar yadda kika yanki da abin da zaki sai ki gaya mu saboda ni kin san dan public adamin ne ni ni dan siyasa ne ya yayi yayi babba ne fa ha to kin zai da mutum ya fara girma ya kamata a ce ya fara harkar girma gaskiya ne to da girma ka kana so ka shiga jama'a yanzu dole sai da siyasa kin gane yanga ba za mu zama manya kin gane <laughs> sai Allah ya rufa asiri Kudi maka. Kai, ka ku? Yare? Lafiya. Lafiya. Wai ni mm-hmm. Ba ni ce mata a cikin gidan nan ba. Kwarai ko kice To ni ba ka zauna da ni kana hira ba sai ka zo kana zauna da wannan kana hira da mutum. Ɗan wuki ce ba. Dan na tuna ne fiye da ɗan wuki akwai a ciki. Ko kai kana ganin ba laifi. A ba wani laifi wallahi. Me a ciki to? Dan na yi fiye da ɗan wuki da wata ki son jin fita a titi in yi firan koko da. Ko kuma ke da yake tunanin kullum kina zaune a cikin ɗaki sai da ki kunshi a cikin ɗaki cikin ɗaki zan biyo ki in zauna in fiye da ki. Ni ni ba mace ba. A ni ba zan iya ba gaskiya. In eh, kaka ba za ka iya hira da ni a cikin ɗaki ba sai ka tafi waje gurin abokanka. itu mah kan mutaki idan na firar ita ba laifi bane ba nan kware kuwa to na rantsa da girman Allah ba zai yi ba billahi lazi haka kawan ina zaune kuna munafarta ta wai ki munafarta ki kai da ita kai da ita da muka yi miki me gashi mijinki ne bai kamata kina masa samuwa idan ma ina da laifi ke kina da danki ne tana rufe min baki ki haƙuri in na ɓata miki masaniya Allah ya sauki. Ka tashi mu shiga ciki. Ina. Ka tashi mu je ɗaki ina son magana da kai. Ki ji zan zo. Ai ba haramci nake aiki ba ba. Mijinki bai kamata kina tsawa da mu ba. Ki haƙuri dole in gaya miki Ko da ina da dishi kin ma kina da bai kamata ki dinga nisa. Ko ya ne. Amma ki yi haƙuri dan hakan ya ɓata miki. Masaniya. Yayi. Ina jiran ka in ka gama. Yawa yayi. Ina zuwa. kinga ya hakuri ina zuwa in same mm-hmm, Idan Allah ki kula da auren ki ki kiyaye duk wani dokoki da Allah ya kula miki. Kin ga yayi daidai gwargwadon daidai gwargwadon sai yana yi akan dan Allah kin ji ki kiyaye kin ji. Kira Allah ta. kina kina magana eh, eh, eh, um. kina zaune kina cin dunduniya ta A aurariya na baki ke ko komai abun faɗa ne a gurin ki ke kuma kin dauke na mahaukaciya kun daga ciya ki bin mijinki kuma sai zama jaraba to ina ruwanki mijinki ko nawa tawa wasu miji Allah ba ki hawa ke ma ki je ki auren mana ki ji inda daɗi je ki aure ai lokaci ne Allah ke ma lokacin ki ne da rabon zaki to ki daina samun ido ni ba na so ba na so Kina zaune a karkashi na amma kina ci mun dunduniya? Kamar yaya? Kashin abin da yake yi mun? Hmm? <laughs> Da rena wala ta ishe za ta zama miki kuka Allah yanzu nan. <laughs> Ni magana ki ringa mini haukaciya. La dukan ki ne na daina yi kwanan nan. Wakalona. Har yanzu har yanzu yana nan ba abin da ya canja. bai canza din ba abin da ya canza a ce dai mutum shi ba dama ka dan masa dan nasiha ba ka aka karantar da mu ba kuma tun farko tun daga gida an sanar da ke gobe kuma kin sani ba baki sani ba amma an faɗa miki sai zama jaraba kanta ake ji hakuri za ke ta fama da hakuri ne kuna ganin na takura muku hmm. Za su sa makin da bana a cikin gidan nan Allah. Wai na magana ki sai rinka tsarayen da ido? To, in ne magana a zaman jita da ai ran kalle ki. Ina ganin zai dan fi sauki Amma dan ka ce mutum ne gyara. Gyara ba fa ya bata ba fa. Ya fa gyara aka ce. Ta. gaskiya abdul ina jin haushin abin da yake faruwa kaga kai abokina ne dole ne sai na gaya maka da rike abin a raina gwara in zo ko in gaya maka ko ba ka ba me ya faru in dai har zaman tare ake bai kamata a ce yanayin yadda rayuwar nan take kasancewa in ga wai kana fifita kanwar matarka akan matarka ha kaga wannan irin wannan zai iya haifar da matsala kai abin da ba gane ba shine eh. ita zuciya tana son wanda zai rika kyautata mata ka gane ko ba haka ba sannan tana gudun wanda ko da yaushe zai rika bata mata zai rika munana mata so wannan ba wani abu bane ba a gane ba wani abu sabon abu bane ba ita wannan yarinyar tana girmama ni tana bani mutunci na matsayina na mijinyarta kuma yayanta tana bani duk wani mutunci da ya kamata bani to don me yasa kuma bazan bazan dauke ta muhimmanci ba kaga babu dalili to amma ga mafi muhimmanci ai in gyara ne suka ce mata kaza da kaza da ke fana su kaga ni duk abin da nake ba daidai bane matsawar zaka kyautata min zan kyautata maka idan ko ba ka kyautata min ba to zan kyale ka ba zan wai in zauna da kai da sauransu ba zan zauna da halinka ita ma halinta ne yasa nake mata kyautatawa da nake kyautata mata to ga wacce za ku zauna tare da ita ita wannan fa aure za ta a to tun shekara nawa kike zaune da ita ita din shekara nawa muke zaune da ita din da can duk ba ga abin da yake faruwa ba sai yanzu alaikum salam mm da aka san kin gama lafiya sake buɗewa. Ita bai mana nisa. mijina nake ta faɗa miki ina son koma makaranta ya yarda ya amince ni koma makaranta sai a yawa ko wallahi kai ka ɗora daga inda ka tsaya a makaranta a karatun nan za ka ji daɗi shi ma kuma zai amfani shi ba to ba su ganewa ne ina fa na yau da ko titin ma na samu na kai ya fi zaman nan da kake kullum sai dai ka ɗanyi ya share sharen kuma ka ciwo ka ci abinci kuma ka wanta sai ƙiba kake ƙara Wai ke me sa ba ki jin magana? Ni ai na gaya wa yaya ba. Oke, kin faɗa mishi. Shi ka ki gidan nan kun yanzu daraja ta da mutunci na ba kya bani a matsayina ni ne yayin ki. Wannan raini yayyawa wallahi. Har ki fita ma ki sa kafa ki bar gidan nan ban sani ba. Wannan raini ai yawa. a gani na tunda na gaya mishi kin gaya mishi zaman shi kike ko kuma a zama na ke a cikin gidan ni ce dai idan na fita bai sani ba shine da matsala Unguwa ta fita. Ban san ta fita ba. To ai ni ta gaya min za ta fita. Kuma na ba ta dama ta fita. Kin gani? so ba wani abai to zaman ka take yi ko nawa take ka kawo ta gida amma tunda ta zo gidana ina da ikon da zan da za ta gaya min abu in za ta yi in daidai ne in ce ta in ba daidai bane ba in ce ba daidai bane ba saboda tana jin magana ta kin gane wani abin fa da kake raini da ke jami'in tsakanin ya ha to wani irin raini wani irin raini ka gani ko ai magana nake mata ta dau kafa ta ta shiga yanzu fa a gaban ki ta ce ki yi hakuri ta tafi haka ake bada hakuri haka ake bada hakuri ko kai idan na maka laifi haka nake baka hakuri kin ga yanzu ma wannan magana da yake min a matsayina na mijinki bai kamata ki rinka ga mu irin wannan magana ba kina mun magana kina daga kai ki sama kina fari da ido kina yatsa tsana baki kina yatsana hanci shine ki cewa a hakan ne kike girma ni to kai ana shiga hakki ana shiga rayuwata to ba dan me za a shiga hakkin ki ba ke ba ki shiga hakkin mutane manuri mu ce manuri mu ce mana amma na rantsa da girman Allah sai an canza wannan rayuwa ni wallahi ba zan yi ba maganar zuwa na makaranta. Wani sai in fitan jan nema da kaina wallahi. To take zai ki nema da kaina. Eh wallahi. Bari ki jin ga miki. Muddin kika fita daga gidan nan kika je kika yi wani abu ba da sani na ba. Wallahi da kiga abin da zan yi miki. Haka ce? To wallahi sai ka nemo mun makaranta faɗa maka. Sai ka nemo na yi karatu a cikin gidan. Ni ba zan yi ba na gaje zaman cikin gidan nan wallahi. Kullum zauna abinci in kwanta shikenan bani da wani aiki wallahi sai ka nemo mu na fita ba zai yiwu ba sake ni ai da sake ka ka ji abin da kaga dama ke ni ce na gina sake ka Sai bana inda ke tattare da cikin wannan abin don Allah ki dina, ah! don Allah ki haƙuri, wallahi babu kyau. Ka ci da sake ka. Wallahi dole sai ka nemo fita kan al'amari. Zai yi amma ki daina cin kwalar samani. saba don Allah ki ji tsoron Allah ki daina yin wani abu saboda makaranta kabur za zaki bi shi a hankali ya miki sai kuma kin ci kwalarsa. ki yi haƙuri kake ce na miki faɗa ki sai dole sake ki haƙuri dan Allah ki haƙuri dan Allah ki bar shi yayi kai haƙuri wallahi to dole ka nemo fita na rantsa da girman Allah ha kawai ka sai a ringa maka abin da kake ta gida mutane mana sai a ringa maka kai abin da kake so kai ba ba za ka yi mutane abin da ransu yake so ba Ba fa haifar shi aka yi ba. Haka kawai? yi kai haƙuri. Ko kuma mu dafa ka. sai haƙuri ki sa abin da ke bani mamaki mm-hmm. da ba haka take ba me yasa take yin irin wannan abubuwan yanzu hali zanen dutse haka anci take tun a gida ko umma ta mata faɗa wallahi haka take hayayye ko mata balle ma ni kullum muna cikin dambe da ita ko a gida ni na yi kokarin dai in ga yadda dai wannan halayya ta anti za ta canja amma abu sai karuwa yake bata san bambancin miji uwa kanwa ko ya ba ni na rasa wannan halayya da dai na lura da ni ce dai nake jawo muku matsala a kowane lokacin Dan Allah ya yi ka da dama ina son na koma ƙauye gurin kawo Ka zauna a can na haƙura da karatu ai ba za a yi haka ba gidana ne kuma ni na ga damar ki zauna babu wanda ya sai yana ni kuma ka ganin matsalolin da ake samu tsaya ki ji mana ni na san yadda zan yi kin gani zan samu zan je in samu kawun in gaya masa duk abubuwan da suke faru kin gani amma magana karatu kici duk da kin fara kuma kice kin mure ai babu dalili kai da dai ka bari ni ce matsalar ku a kowane lokaci rigiman ku baya tashi sai a sanadiyya ta to yanzu ke kin fi so ki je kin fara karatun ki bari ni ba saboda karatun ki ne ni ba ruwan da wata rigima wallahi sai na hakura to ya zan zo in dinga haddasa muku rigima kai da matarka ma'ana da sirgima ai kin kika ce halida nan dutse ko halinta ne amma to kuma idan misali ma ke ce ta kike ya dirgimar ta ta ke me matsalar ki da ita ba yar uwarta bace ke menene zai hada ki da ita ki hadda za ki hadda kike tunanin wai kici ke kawo matsala kawai ki rubuta ita kawai ni na san yadda zan yi handle ɗin abu kawai ki kyale ta amma dai gaskiya abin da mutum zan ne ba gaskiya tafiya zan yi kawo mu ruwan sha na ga da hankali ba gara zan kai na ma san abin da zan yi so